Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da da kuma 60 sai kuma kilo har 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron wajen jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voa hausa.com jama'a assalamu alaikum barkanmu da subahin ranar litinin 24 ga watan yuni ibrahim kalmasi garba ne da baba yakubu makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin washington dc kafin ku ji abin da ke taskara mu ga kanun labaran shugaban amurka donald trump ya ce baya neman yaƙi da ƙasar iran kuma a shirye yake yi tattaunawa da shugabannin ƙasar jam'iyyar adawa a turkiya kuma ta yi gagarumin nasara a zaben magajin birnin istanbul mai tattare da matsaloli lamarin da ke zama babbar kuma baya ga shugaban rasul tayyip erdogan shugaban amurka donald trump kuma ya faɗa a jiya lahad cewa zai bai wa 'yan jam'iyyar democrat a majalisar dokoki dama ta ƙarshe su tsananta dokar neman masu wato masu neman mafaka a ƙasar ko kuma ya ci gaba da koren bakin haure da dama a ƙasar. kanun labaran kenan bayan cikakkun labaran duniya za a ji karin bayani game da mummunar gobarar nan ta bututun mai da ta yi sanadin mutuwar mutane da dama a jihar rivers za kuma a ji cewa shugaba buhari na najeriya ya rattaba hannu kan kudirin dokar da za ta takura gaggan barayin dukiyar al'umma da neman inda suke da nuna inda suka yi ajiyar kuma an dawo da ƙasar da take da wannan dukiyar kudadenta kuma a samu wanda suka aikata wannan mugayen ayyuka ko da sun je sun buya a ƙasashen don gurfanar da su kamar kowace ranar kamar kowane asabahin ranar litini sarfil hashin gumal na tafa da shirin sana ciki da gaskiya amma da farko ga cikakkun labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa baba ya kuma kiri shugaban amurka donald trump ya ce baya neman yaƙi da ƙasar iran kuma ya yi niyyar tattaunawa da shugabanninta ba tare da ginda musu wasu sharuɗa ba amma kuma ya ce ba za a kyale ta ta ci gaba da kira makaman nukiliya na kare dangi ba trump ya faɗa wa taron manema labarai na nbc cewa idan amurka ta shiga yaƙi da iran za a ga abinta ba a taɓa gani ba saboda lamarin zai muni matuƙa amma kuma ya ƙara da cewa shi ba hakan yake bukata ba shugaban na amurka ya ce ba za iya wato iran ba za ta iya mallakar nukiliya ba idan kuma tana so a tattauna to kofa buɗe ne in kuwa ba haka ba za su ci gaba da huskantar takunkumi na tattalin arziki lokaci mai tsawo manyan jab'an amurka akan tsaro da suka hada da mai bada shawara akan tsaro john bolton da mataimakin shugaban kasa mike pence sun yi wa iran kashedi cewa kada wato ta dauki janyewa da trump ya yi na mai da martanin soja akan harbe jiragen amurka marasa matuka a yankin tekun hormuz a matsayin wani rauni daga amurka jam'iyyar adawa a turkiya ta yi gagarumar nasara a zaben magajin birnin istanbul mai tattali da matsaloli wannan nasara wata babbar koma baya ce ga shugaban kasar rajib tayyip erdogan wanda ya sha kashi a istanbul da ake ganin ya fi tasiri tsawon shekaru 25 mai takara a jam'iyyar erdogan binali yildirim ya gaggauta amincewa da rashin nasara ya kuma taya abokin karawansa ekrem imamogolo murna shi ma shugaba erdogan ya taya imamogolo murna a wani sakon twitter erdogan yana cewa wannan karo ma abinda ƙasa take so ya tabbata sakamakon da suka fara fitowa sun nuna imam glo yana kara samun nasara da rata mai yawa inda ya samu ƙuri'u sama da 700 a cikin wato wanda ya daidai da kashi 54 a cikin 100 a lokacin da labarin nasarar imam glo ya fito mutane a fadin birnin baki daya sun fito sun gudanar da shagulgulan murna tare da bushe-bushe da motocinsu a cikin gari shugaban amurka donald trump ya faɗa a jiya lahadi cewa zai baiwa 'yan jam'iyyar democrat a majalisar dokoki dama ta ƙarshe su tsananta dokar masu neman mafaka da shirye-shiryen bakin haure kafin ya kaddamar da samame da kuma koran bakin haure da ba su da izinin zama ƙasar aiki da za a yi a faɗin ƙasar baki ɗaya ba tare da yin wani ƙarin bayani akan abin da yake so ba tron ya ce duk da wato duk wani dan majalisa da ke adawa da matsayinsa mai tsauri akan batun bakin haure to sai ya gaggauta sauya dokar masu neman mafaka da kuma toshe duk wasu hanyoyin kwararren bakin haure hakan zai sa a magance matsalan iyakan kudancin kasar tare da taimako da mexico ke basu a daidai wannan lokacin kuma duk wanda bai yarda da hakan ba to sai ya ba. nan da makonni biyu za a ga an fara koran bakin haure masu yawan gaske a cikin kasar trump ya buƙaci a gudanar da aikin koran bakin haure ne amma a manyan biranen amurka da dama daga jiya lahadi amma kuma kwatsam a ranar asabar ya dakatar da yin aikin mataimakin shugaban amurka mike pence ya faɗa wa talabijin cnn cewa dole ne mu toshe duk wasu hanyoyin kwararren bakin haure akan iyaka inda ya kara da cewa sama da mutane miliyan ɗaya na bakin haure da ba su da takarda galibi daga tsakiyar nahiyar amurka ta kudu ake sa ran za su shigo amurka domin neman mafaka a wannan shekaran ya ce ya kamata a kawo karshen tunanin da mutane ke yi cewa za su iya shigowa amurka su nemi mafaka kuma a ba su dama a cikin ƙasar in ji mark pence ya ce dole ne ko kuma ya kamata mutane su sani lokacin lalacewar iyakar ya zo ƙarshe ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jama'ai a habasha sun ce masu tsaron babban hafsan sojin ƙasar sun harbe sun kashe shi da yammacin ranar asabar sa'o'i bayan abinda da jama'an suka kira yunkurin juyin mulki a jihar amhara amhara da ke wato kasar habasha mai magana da yawun firayim na habasha abi ahmed ta ce an kashe babban hafsan soja sira mekonin da wani babban janar soja mai ritaya ne a wani hari da aka shirya kuma aka kai a gidan sira din bileni soyum ta ce da safiyar ranar asabar wani rukunin sojoji suka shiga wani taro da ake gudanarwa a babban birnin jihar amhara suka kashe shugaban yankin da ake kira ambaciu mekonin da kuma wani babban mai bashi shawara ma'aikatan labaran kasar ta ce janar asma amsani da ake kira wato shine shugaban hukumar tsaro na amhara shine jagoranci wannan yunkuri na juyin mulkin ofishin jakadancin amurka a addis ababa ya bayyana kaduwarsa da alhini ga mummunar harin da aka kai a ranar asabar da yamma shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya amshi wata wasiƙa daga shugaban amurka donald trump kuma ya bayyana zurfin tunaninsa akan abubuwa da wasiƙar ta kunsa in ji kafafen yada labaran ƙasar koriya ta arewa a jiya lahadi kamfanin dalancin labaran ƙasar koriya ya ɗora wani hoton kim da wasikar a hannunsa yana tafakuri akan wasiƙar da fadar white house ta aika masa rahoton ya ce kim ya yaba wa abin da ke cikin wasikar abin da ya kira muhimmin batu da yake bayyana gamsuwa da wato ga irin matukan kwarin gwiwa da kwarewar siyasa da trump ya nuna kim jong-un ya ce zai yi tunani sosai akan abubuwa masu gamsarwa da ke cikin wasikar a cewar rahotanni na kamfanin dalancin labaran koriya sai dai rahoton bai wani ƙarin bayani ba akan abubuwa da wasikar ta kunsa. Babu Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. to kamar yadda aka ji rundunar 'yan sandan jihar rivers ta tabbatar da mutuwar mutane akalla goma a wata gobarar rubututun mai ga dai wakilinmu a yankin niger delta lamida abakar sakkwato da cikakken rahoton Rahotanni daga garin Oyibo da ke jihar Rivers na nuna cewa akalla mutane goma ne suka halaka a sakamakon fashewar wani bututun mai mallakar kamfanin man Shell a yankin na Niger Delta. Wani lamarin dai ya faru ne a layukan 5-5 na garin al'ummomin Konkom da ke karamar hukumar Oyibo da ke jihar ta Rivers. tuni dai rundunar 'yan sandan jihar rivers ta tabbatar da faruwar wannan lamarin dsp imoni inamdi shine mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar ya ce i can confirm it it happened when engineers from the uh, pdc were carrying out your routine maintenance and it caught fire and people went there to scoop for the product as the number of casualties. Yana cewa ne mun tabbatar da faruwar wannan lamarin kuma wannan gobarar ta tashi ne a sakamakon gyaran da injiniyoyi ke yi akan bututayen mai a wannan yankin kuma mutane da dama sun jikkata. DSP Imoni Inamdi ya kara da cewar. Some persons died. They died in the process, but as of yesterday, we still got about 10 persons. Maybe before um, as we resume tomorrow, there's getting to be able to tell us. Ya ce mutane da dama sun mutu sakamakon haɗarin kuma farkon faruwar wannan lamarin akalla mutane goma ne suka mutu. Amma nan da wani ɗan lokaci bincike zai tabbatar da waɗanda suka mutu kuma kawo yanzu jami'anmu na 'yan sanda sun killace inda lamarin ya faru domin gudun ka iya baya wani ganau Mark Elenu ya ce. My name is uh, Mark Elenu. It was caused by vandals. Those who usually go there open pipe in order to, to get crude from pipes. Uh, Yana cewa ne tabbas wannan lamarin ya faru ne sanadiyar fasa bututun mai da barayin mai ke haddasawa a yankin na Niger Delta. Sannan kuma akwai zargin cewar pipeline mallakar kamfanin man Shell ne inda lokacin da abin ya faru al'ummomi da dama suka yi ƙaura ta dole tare da gudun tsira da rayukansu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nuna alhini alhakininsa akan irin hasarar rayukan da aka tafka a sakamakon irin yadda kone-konen bututun mai a yankin na Niger Delta ke haddasa hasarar rayuka da ɗimbin dukiyoyi. Rahotanni da dama dai na nuna cewar irin wannan ya sha faruwa a yankin na Niger Delta mai arzikin mai a sakamakon satar ɗanyen mai da ake zargin barayin mai na yi a yankin mai arzikin mai. Lamido Abubakar muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. To a gaida Lamido daga yankin Niger Delta kuma bari mu kaɗa Abuja inda shugaba Muhammadu Buhari ya rattaba hannu kan wata dokar haɗin kan ƙasa da ƙasa wadda za ta taimaka wajen maido da kudaden najeriya da aka sace da kuma gurfanar da barayin umar faruk musa gare ka shugaba muhammadu buhari ya ba hannu a kudirin dokar nan na tallafa wa juna akan manyan laifuffuka ta ƙasa da ƙasa wanda za a yi amfani da ita domin taimakawa ƙasashen duniya wurin samar da bayanan sirri akan yaƙi da cin hanci da rashawa kwato dukiyoyi kwato kudade da kuma tabbatar da an samu cikakken bayanai da zai kai ga gurfanar da waɗanda ake zargi da sata dukiyar ƙasar najeriya bisa ga doka domin a yi musu hukunci wannan dai shine babban buri na shugaba muhammadu buhari a duk ziyarar da ya kai ƙasashen duniya a wa'adinsa na farko wanda a wannan karo wannan kudirin dokar zai ba da ƙarfi ga ƙarfe domin tabbatar da cewa ƙasashen duniya sun yi amfani da dokoki na najeriya domin ba da tallafi da kuma karɓar tallafin najeriya wurin yaƙi da barna Umar El Yakub shi da jami'in shuba muhammadu buhari a majalisar ƙasa ko ya mun ƙarin haske dangane da wannan kuduri da shuba muhammadu buhari ya ba wa hannu wato abin da ƙudurin ya kunsa samun haɗin kai ko kuma taimakon juna tsakanin ƙasashe a bisa yaƙi da manyan laifuffuka wanda ita wannan doka ƙasashe za su ringa taimakawa junansu wajen sanar da wa'anda suke wato aikata mugayen laifuka manyan laifuka wanda suka hada da cin hanci da rashawa da neman inda suke da nuna inda suke da nuna inda suka yi ajiyar su su yadda kasashen tsakanin su za su taimaka wa kansu na a dakile da gudanar ko amfani da irin wannan kudaden da aka same su ta hanyar badakala ko ta cin hanci da rashawa ko ta yi 419 ko ta dukkan hanyoyi na zamba da ake samu a tara dukiya to za a dakilar da dukiyar ya kasance kasar da kuɗin suke ciki ta riƙe ta hana waɗanda suka saci kuɗin taɓa su a bukadin kuɗin da kuma dukiyoyi ba ma kuɗi ba har da kadarori da aka ɓoye a ko ina suke a tabbatar an dakatar da su kuma an karɓo su ko kuma an dawo da ƙasar da take da wannan dukiyar kuɗaɗenta kuma a kasance an ka ba da wato information na inda za a samu wanda suka aikata wannan mugayen ayyuka ko da sun je sun ɓuya a ƙasashen dan gurfanar da su. Takamaime shekaru hudu da shugaba Muhammadu Buhari yana mulkin Najeriya a wa'adinsa na farko kusan kasashen duniya daban-daban da ya ziyarta ya yi maganar a taimakawa Najeriya da dawa da kaddarori dukiyoyi da ma waɗanda ake zargi da aikata waɗannan laifuka amma aka yi ta samun jinkiri ko rashin cikakken haɗin kai. Kana ganin tanade-tanaden da ke cikin wannan dokar zai sanya kasashen waje su tallafa wa Najeriya gurin cimma wannan burin yanzu da yake shugaba Buhari ya sanya ma wannan kudirin dokar hannu? babu shakka wannan zai sa su taimaka wa Najeriya yadda su ma za su so Najeriya ta taimaka musu idan suna da irin wa'annan mutane ko irin wa'annan kadarorin a cikin Najeriya. Saboda ita wannan doka ta taimaka wa juna taimakekeniya ce wajen fallasawa da bin kadi da bincike da ganowa da tabbatar da wanda suka aikata laifi da kuma kwato abin da suka samu wanda kuma a cikin dokar ta ba da dama ta za a bi hanya ta shari'a da hanyoyi na wato intelligence ta hanyar neman bayanan sirri ta hanyoyin yada wato kafofin sadarwa har wato bayanai na waya ne za a iya tabbatarwa cewa jami'an gwamnati suke da kula da irin wannan samo bayanan sirrin za su iya bin kadin irin bayanan da ake yi a waya ko a harka ta yanar gizo-gizo don a nemo masu laifuffuka. Umar El Yakub kenan jami'in shugaban kasa a majalisar tarayyar Najeriya a Abuja. yana ƙarin haske dangane da ƙudurin dokar da shugaban muhammadu buhari ya rattabawa hannu umar faruk musa mur amurka a abuja najeriya to a gaida umar a shirinmu na hantsi za a ji cewa Majalisar Dokokin Jihar Bauchi tana da wakilai su guda 31 daga ciki akwai 'yan jam'iyyar PDP guda tara sai jam'iyyar NNPP mai wakili guda ɗaya tilo a yayin da sauran 'yan majalisar guda 20 'ya'yan jam'iyyar APC ne sai dai kuma zaben shugaban majalisar ya gudana ne har sau biyu to sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken bayanin wannan zaɓe da ya gudana har su biyun yanzu kan bari mu za ku a gefe guda safilu hashin gumal ya gabatar mana da shiri na gaba jama'a salamu alaikum masu sauraro muna kan bin bahasin ma'aikata kimanin hamsin na kamfanin buga kuɗin najeriya da aka kora daga aiki a shekarar 2012 sakamakon abin da suka ce satin naira miliyan ɗaya da rabi da ɗaya daga cikinsu ya yi babban manajan kamfanin umar abbas masanawa kamar yadda muka muku a baya ya amince zai yi bayanin matsayar kamfanin kan lamarin duk da ba a lokacin da ya hau mukamin aka samu akasin ba wakilin Hassan mai na kaina ya je kamfanin takardar korafin waɗanda aka kora don samun amsa ko matsayar kamfanin ƙarshe dai kamfanin ya buƙaci a miƙa masu tambayoyin ɗaya bayan ɗaya a rubuce don nazartar su kafin ya mai da martani ga ma bayanin abbas masanawa ta wayar tarho inda yake cewa suna da haƙƙin a ba su dama su faɗi bayani daga ɓangaren su. eh to alhaji umar na ce wayannan mutanen kuna da eh, masaniya kan lamuransu waɗanda aka sallama dubu biyu da goma sha biyu dalilin wata sata da aka yi a nan kamfani ai mu lokacin ba mu zo ba eh na gane yawa mu zo amma da yan official ne akwai wani information da kuke nema ku je ku rubuta mu official sai mu a wanka amma duk abin da aka yi is documented kuma menene ya faru is documented so an rubuta official will be able to respond duk wani inquiries yawwa to ai wato alhaji umar da yake kasan harka ce ta rediyo eh, tana bukatan a sa wani ko kai ko ka ba da wani umarni ya yi magana ne da baki ai eh, shi ne ce in ku rubuto ko ku zo ku same mu ga abin korafin da kuke ci sai mu tell you the truth we are not there then but we they don't pass there ko me faru ta ko ba ka ba eh na so whatever it is you will know the truth whatever it is eh, we are transparent we are an open transparent organization So whatever it is, we will tell you the truth. We'll tell you, we'll give you all the records what it is. So Makowan you come to us, we tell you the truth. Yanzu dai za mu tura tambayoyin kamar yadda wakilinmu ya kawo mana labarin abin da kamfanin buga kudin ya bukata. gabannin samu ansoshin za mu leƙa jihar filato inda za mu kawo muku wata takaddama ta barin lungu tsakanin makwabta biyu shekaru 25 da suka wuce ta ƙarewa duk da shiga kotu da ma umarni daga hukumar tsara birane ta gwamnatin jihar har ma da sa bakin malaman addinin musamman kungiyar izala mai korafin abdullahi malamu muhammad ya ce akwai lokacin da aka tura 'yan sanda da bindigogi don tabbatar da umarnin kotu amma jama'ar unguwa masu mara baya ga bangaren da ake takaddamar da su suka fatattaki 'yan sandan mun tuntaɓi wasu daga cikin waɗanda wannan takaddama ta shafa inda suka tabbatar da aukuwar lamarin da alkawarin yi mana magana don fatan kawo ƙarshen takaddamar. Gabannin kammalar wannan shiri da yardar Allah za mu ji matsayar gwamnatin Filato ko hukumar kula da tsara birane ta jihar. Ku kasance da mu cikin shirin. suna Sarfil Hashin Gumel. Assalamu alaikum. sunana abdullahi malami muhammad wanda nake zaune a jos a shagari kwana rafin fa wannan wace anguwa ce kuma sai ka ɗaga murya wajen magana um, wannan unguwar shagari kwana ce a rafin fa jos north local gamma e, eh, wannan unguwar tana makwabtaka da waɗanne unguwanni ne wannan unguwa tana makwabtaka da unguwar rimi da febuna da unguwar rogo da afata wato ya nuna dai tana tsakiyar karamar hukumar jos ta arewa ɓarai da gaske tana tsakiyar karamar hukumar jos north ya ka faɗa da turanci kenan shi kenan a menene malami me ya faru mai kake so ka faɗa wannan shiri na ciki da gaskiya don na ganka da wata takarda jere da wasu sunaye kusan sun kai kusan takwas ne ko tara ga sunan dai wato abin da yake faruwa dangane da ni wato wuri ne fili wadda na saya mai fandishon ɗaki takwas da kango hudu a gaba a hannun malam umaru gombe wanda yake zaune a inuwa kano a jos amma a yanzu ya koma bauchi da zama yaushe kashe wannan gida kuma ah, gidan an fara gina shi ba gama ba kenan eh, gidan an gina kango hudu ne kawai sai dai fandishon ɗaki takwas. amma kalmar kango mai kai a hausance an ce kango a sani na ana nufin fagini ne wanda babu kowa a ciki kawai a yi katanga kawai kyale ta haka abin da ake nufi da kango inda aka fara gina ba a sa kwano a sama ba ba silin ba kwano shine kango to bayan na sayi wannan wuri a wurin umar ma'azu ya sayar mun wuri akan kuɗi naira shekara 25 akan kuɗi naira dubu saba'in da biyar shekara ashirin da biyar kuɗi naira dubu saba'in da biyar. Eh. Yanzu wannan naira dubu saba'in da biyar inda za ka iya lissafi darajarsa a yanzu da waɗancan shekarun kamar kuɗin za su kai kamar miliyan ko kuma kamar nawa. Za su kai darajar wannan kuɗi kamar a yanzu zai kai kamar miliyan uku. Bayan haka malam umar ma'azu bayan ya sayar mun wannan wuri a doka wadda muke da ita ta jihar filato ta land of sabe akwai angon layi sai ya cire mana shi bayan ya cire mana angon layi ya ɗauki ragowar fili wato don masu sauraro su gane tun da masu sauraron mu ba wai mutanen jihar filato ba ne kawai eh, mutane ne na kasashe ma daban-daban menene angon layi Abin da ake nufi da angon layi ba a haɗa gida a nan plateau state tsakanin gida da gida akan bar kafa biyar zuwa shida wato gida akwai lungu kenan ah, dan ah, ina jin a kano suna ce masa loko akwai eh, lungun da za a iya bi a wuce tsakanin gida da gida ba a hada katanga na'am ba a hada katanga a nan filato akwai lungu wannan lungun saboda ruwan gidan wani ya zo ba zai zuba gidan wani ba zuba wannan lungun in gobara ta taso ba za ta taba gidan wani ba za a bi ta lungun ne a kashe wannan gobara to muna ji cigaba da bamu labari me ya faru daga nan bayan ya cire mana wannan angon layi shi umar ma'azu sai zo ya canza shawara ya ce to ya kamata ma mu sai wannan wuri gaba daya domin me domin mu haɗe shi domin yana so zai koma gombe da zama na ce babu kuɗi a wurina akwai wakili na alhaji badamasi ciyaman na yan kasuwar mataimakin ciyaman na yan kasuwar bayan banki jos terminus ya kira ni a waya wadda shi na wakilta dama ya saya mun wannan wuri ya ce to ga abin da yake akwai na ce ba kudi a ƙasa shi malam umar ma'azu ya ce ko da difosin ne a bashi alhaji badamasi ya ɗauki kudi naira dubu goma ya ba umar ma'azu akan cewa za a cika dubu sittin da biyar ya zama na magana an an haƙura da hito daga baya dillalin da ya kawo muka yi wannan ciniki da shi sai sake ɗauko wani mutum mai suna iliya sani kan cewa wannan rabin tun da dubu goma muka bayar ya sayarwa iliya sani ya ƙara dubu goma a kan yadda muka saya malam umar ma'azu ya ce to mu kuma fa da muka ba da albas ya ɗauki takardu da lan of land survey na wurin ya bamu yaya za a yi ya karɓo wannan land survey kuma a ɗauki dubu goma mu a mayar mana shi umar dillali ya ce shi ya kawo ni shi ya kawo wakili na alhaji badamasi shi ya kawo iliya sani saboda haka shi ya san yadda zai je daidaita daga nan ya karɓi kudin iliya sani dubu tamanin da biyar an samu karin dubu goma akan inda ya sayar mun waccan fili na biyu bayan an yi haka an gama bayan an yi haka an gama kwana biyu na Legas na zo na ci gaba da gini na bayan na gama gini na lokacin da na gama gini waccan wanda aka sayarwa bai bar wannan angon layi ba wanda aka cire mana da farko shi ne sai ya zo ya samu umaru ya ce to akwai magana biyu ji alhaji badamasi na farko akwai maganar angon layi wadda doka ne saboda gobara sannan na biyu akwai maganar dubu goma da ya bada albas ba a dawo mar ba sai ce to ya gaya wa wannan dillali umar dillali wannan magana saboda haka mu samu umar dillali zai dawo da wannan kuɗi to dubu goma umar dillali daga baya da ita mun bar shi da allah amma angon layi ne tun da doka ne ah, ya dawo da kudin kokon shi da allah mai kake nufi ya dawo da wannan dubu goma waccan wuri da ya riga sayarwa wani mun yadda je ya sayar mar amma me a bi doka a cire wannan angon layi saboda ruwan gidansa ya zuba angon layi in gobara ta tashi ba za ta tsallako gidanmu ba to daga ƙarshe ma gobara ta faru a gidansa Abdullahi Malamu Muhammad kenan yake bayanin da su da makwabcinsa idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu dora a daidai inda muka tsaya. Yanzu amadadin madadin Nasiru Adamu kaya wanda ya taimaka wannan shiri ya zo gare ku. Nisar fili hashin ke cewa mu kasance lafiya. a gaida Sarfilu yanzu kuma ga baba makeri da labaran duniya amman fa a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce baya neman yaƙi da ƙasar Iran kuma yana niyyar tattaunawa da shugabanninta ba tare da ginda musu wasu sharuɗa ba. Amma kuma ya ce ba za a kyale ta ta ci gaba da mallakan wato makaman kare dangi na nukuliya ba. trump ya faɗa wa taron manema labaran nbc cewa idan amurka ta shiga yaƙi da iran za a ga abin da ba taɓa gani ba saboda lamarin zai yi muni matuƙa amma kuma ya ƙara da cewa shi ba hakan yake bukata ba jam'iyyar adawa a turkiyya ta yi gagaruma nasara a zaben magajin birnin istanbul mai tattare da matsaloli wannan nasara wata babbar koma baya ce ga shugaban kasar rajib tayyip erdogan wanda ya sha kashi a istanbul da ake ganin ya fi tasiri tsawon shekaru 25 mai takara a jam'iyyar erdogan benali yildirim ya gaggauta amincewa da rashin nasara ya kuma taya abokin karawansa ekrem imamoglu da murna shugaban amurka donald trump ya faɗa a jiya lahar cewa zai baiwa 'yan jam'iyyar democrat a majalisar dokoki dama ta ƙarshe su tsananta dokar masu neman mafaka da kuma shirye-shiryen bakin haure kafin ya kaddamar da samame da kuma kuren bakin haure da ba su da izinin zaman ƙasar aiki da za a yi a faɗin ƙasar ka baki ɗaya jami'ai a habasha sun ce masu tsaron babban hafsan sojojin kasar sun harbe kuma suka kashe shi da yammacin ranar asabar sa'o'i bayan da abinda su jama'an suka kira yunkurin juyin mulki a jihar amhara da ke kasar habasha mai magana da yawon firaministan habasha abi ahmad ta ce an kashe babban hafsan sojojin sarah mekonin da wani babban janar soja mai ritaya a wani hari da aka shirya kuma aka aiwatar a gidan sarah din To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin sa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma shi babu makeri da ya karanto mana labaran duniya da cd wanda ya haɗa mana sautin da injiniya mana wannan lokacin jimmy cook ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma da hantsi. VOA Afrique. Le monde